Fakewa da addini wajen kai hare-hare na ta'addanci ya sanya shugabannin musulmi da Kirista a Najeriya nesanta addinan daga wannan ɗabi'a. Harin makon jiya kan masallaci a Mobi inda fiye da mutum hamsin suka rasa ransu da wasu hare-hare da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya da fitinar kabilanci da kai rikide. Hakan ya sanya shahararren malamin Islama Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina nuna matukar damuwa. Jihadi ma a inda ma ake jihadi annabin rahama da duk wani jagora yakan sanar da kumandoji cewa da kashe yara ƙanana. banda kashe mata banda kashe masu ibada da suke so yin ibadarsu banda kashe manoma da suke wurin aikin nomansu ko kasuwanci da sauransu ma'ana waɗanda ke faɗa da mu sune ne abokana faɗa waɗanda suke neman al'umma musulmi su kashe wanda kuma kowane irin society ya yadda da mutum ya kare kanshi a yayin da aka zo ana neman azizar jinin shi. Shagiya ko Musa ya ba da wata shawara kan yadda yake ganin za a ƙara dakile ayyukan miyagun iri. Ina kuma kira da babban murya Najeriya ga sojojin Najeriya ƙungiyar da aka nada don yin yaƙi da ta'addanci a Najeriya su ɗauki hikimar biyan lada da kuma alkawalin ɓoye sirri ga duk wanda ya zo ya tona asirin waɗansu waɗanda suke so su je su zuba jinin mutane a coci-coci ne ko a masallatai ne da sauransu. An gwada a ƙasashen duniya da dama an samu nasara a kai shi. A kunta cewa za a tsare sirri daga gwamnati na duk wanda ya zo ya tona asirin waɗanda yake ganin suna kulle-kulle idan aka bincika aka tabbatar gaskiya ga tukucin da za a bashi in Allah ya so ya yarda hatta a dazuzzuka akwai waɗanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a ɗauki mataki akan wannan. A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka Abuja shahararren mai bishara Pastor Wide Buru ya ce addini zaman lafiya ke koyarwa. In ka gan mai fadan addini ni a fahimta na jahili ne. ko kuwa an zuga shi a gefe ya zo ya aikata abin da shi yana so ya biya wasu bukatunsu ne ko kuwa muradun wurinsu amma babu addini in dai addinin gaske ne kuma addini sauƙaƙe ne ba addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum kashe mutum ba gaire ba dalili sabani ma a cikin addini akwai yadda addini ta tsara in mutum ya yi wannan laifi ga hukunci ya mai ga wurin za su aiwatar da wannan hukuncin to abin da aka yi ba a bi ka'ida ba ba a bi kosan addini ba to mutum na ta kansa ne ba ta addini ba ne a tsabe da guzuma ana harbin karsana sai a alakanta mutum da addini in yau krista ya abu da ba daidai ma ko ce wani mutum ya yi haka sai ce ai krista ya in wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin ba adalci ba ne babu addini da ya koyar da fada ko ko a kashe mutum babu gairi babu dalili Najeriya ta sha fuskantar fitina ta hanyar shiga rigar addini kabilanci ko bangaranci da kan haddasa asarar rayuka musamman ma talakawa hakan da ya nuna lokaci yayi da talakawa da su ne mafi akasarin ma 'yan Najeriya gano ribar zaman lafiya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya